jirgin sama can sama aka ce ya ce to yanzu da mun ka sauko kasa mun tsira yanzu da aka sauko kasa an tsira so tun da nan kasa ma ba tsira ba can saman to menene matsala ciki da saman da kasan duk ɗaya ne inda Allah ya ce ta zo akwai mai iya hana ta zuwa in Allah ya ce kar ta zo akwai mai iya kawo ta ta zo Allah ka kara mana imani da kai da suka da kai to shine Allah madaukin sarki ya ce walitajri fulku? bi amrihi sai Allah ya ce walitabtagu min fadlihi kuma dalilin da yasa ya sauƙaƙe muku wayannan jiragen ruwa za ku shiga cikin ruwa ku yawo a cikin teku ku yi tafiye-tafiye shine domin ku nema daga falala ta Allah madaukakin sarki domin ana yin amfani da jiragen ruwa domin a je a kasuwanci wani ya tafi china wani ya tafi italy wani ya tafi wato da za ka je bakin teku da za ka ga abin mamaki Ka ga jirgin ruwa ya ɗauko shinkafa ya zo bakin teku ya dangana ya tsaya a rinka zuwa da tireloli dab dab ana musu lodin wannan shinkafa ana tafiya da ita wani jirgin ruwa guda ɗaya sai tirela guda ɗari ta yi lodi ba ta kwashe kayan da ya ɗebo ba kuma ta ina ya hauro ta kan ruwa hauro da za ka ɗauki shinkafa buhu ɗaya kawai cikin buhun nan da jirgin ruwan ya ɗebo ka jefa cikin ruwa shinkafa za ta nutse ko ba za ta nutse ba to amma kuma ga jirgin ya ɗauko tirela ɗari ta shinkafa ba tare da ya nutse ba wa ya tallabe shi ya hana shi nutsewa wannan shi zai nuna maka cewa akwai allah maɗaukin sarki shi yasa Allah ya fara ayar da cewa wa min ayatihi yana daga alamomi da za su nuna maka girman Allah su nuna maka kudura ta Allah madaukin sarki Allah ka ba mu ikon gane girman ka da ayoyinka sai Allah madaukin sarki ya ce wannan kuma duka ni'ima ce wa la'allakum tashkurun domin ku gode wa Allah madaukin sarki Allahumma ja'alna minash shakirin sai Allah madaukin sarki ya ce mai alarama wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna انتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين كيف شيء الله اكبر الله اكبر الله اكبر wannan ayar tana daga ayoyin da ke karawa masu imani ƙarfin imani wannan ayar tana daga cikin ayoyin da ke sa ahalus sunna wanda ya imani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kara cijewa akan sunna wallahi kun ga wannan gwagwarmayar da ake tsakanin shirka da tauhidi wannan gwagwarmayar da ake tsakanin sunna da bid'a wallahi a ci gaba da tafiya duk yadda za a kewaya a kewayo daga ƙarshe sunna ce za ta yi nasara da yardar Allah duk yadda kuke ganin shirka na ƙoƙarin baje koli daga ƙarshe tauhidi shine wanda zai samu nasara da ƙarfin Allah maɗaukin sarki Allah maɗaukin sarki ce, wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim haƙiƙa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamin kai mun aika manzanni yan aika zuwa ga jama'arsu kamin kai annabi ya aiko ka zuwa ga wannan al'umar Allah ya aiki annabi Nuhu zuwa ga mutanensa an aiki annabi Salihu zuwa ga mutanensa an aiki annabi Hudu zuwa ga mutanensa an aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna kamin kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya ce mun aika manzanni zuwa gawa zuwa ga mutanensu allah ya ce faja'uhum bil bayyinat wayannan manzanni sun zo wa mutanensu da hujjoji bayyananu karara da za su nuna Allah kadai ya kamata a bautawa da za su nuna lalle wayannan manzanni yan aikan Allah madaukin sarki ne kamar yadda muke karanta hujja hujja bayyananniya ga masu yi wa Allah shirka hujja bayyananniya ga masu aikata bid'a muna nuna musu Allah shi kadai ake kadaitawa da bauta muna gwada musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyar da ya zo da ita ita kadai ce hanyar da ake bi a tsira muna kafa musu hujja muna ba su dalili daga qur'ani mai girma muna ba su dalili daga sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma su ƙi karɓar saƙon da muka zo da shi wasu su ce sun riƙe abin da suka ga iyaye da kakanni na yi wani ya ce ya riƙe abin da ya gana yi a unguwarsu wani ya ce yara ƙanana sun zo da sabon addini wani ya ce ba za a raba shi da abin da ya tashi ya ga baban shi yana yi ba kowa da irin hujjarsa to haka wayancan manzanni da muka tura su zuwa ga mutanensu haka mutanen suka ƙaryata wayannan manzanni Allah ya ce fantaqamna min ladina ajramu daga ƙarshe sai muka yi azaba ta ramuwar gayya ga masu laifi waɗanda suka ƙi su karɓi saƙon da annabawa suka zo da shi sai Allah ya ce amma a ci gaba da turawa duk yadda za a kara tsakanin musulunci da kafirci duk yadda za a kara tsakanin shirka da tauhidi duk yadda za a kara tsakanin sunna da bid'a Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce haƙƙi ne a gare mu alkawari ne muka ɗauka wa kanmu mu muka ɗora wa kanmu da kanmu ba wani ya ɗora mana ba in ji Allah cewa sai mun taimaki masu imani saboda haka masu imani wannan ayar tana muku albishir duk yadda kuke ganin kafircin duniya ya yi taron dangi kan musulunci shi a duniya ta haɗa kai da kafircin duniya me ake so a gabaya ana so a gabayan sunna ana so a gabayan aƙida ana so a gabayan ahalus sunna wallahi duk yadda za a kara tsakanin kwai da dutse kwai shi zai fashe ba dutse daram yana nan ba abin da zai same shi duk yadda za a kewaya daga karshe sunna ita ce sai ta yi nasara kuma kun ga sunnan nan in Allah ya da kowane gida sai ta shiga ba wai nan sakwata kawai ba har America wata rana in Allah ya yarda sai kaga an taru a White House za a yi meeting shugaban gaba daya ya fara da inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa mamaki kuke yi ah. da Amerika ya take kuna jin jawabin da obama ya kwanan nan shugaban kasar amerika yake cewa islam is part of america yace musulunci yanzu bangare ne na kasar Amerika. ba wanda ya isa ya tura musulunci daga kasar Amerika. wannan fa shugaban kasar america yake fada ya ce saboda haka mata musulmai suna da yancin su sa hijabi su shiga duk inda suka ga dama a cikin kasar america ya ce akwai musulmai miliyoyi a cikin kasar america ba wanda ya isa ya hana musulmin america practicing din islam a kasar america an tura gaba ko ba a tura gaba ba da mun samu wannan yanzu ba mu samu wannan ba karshe sai ga obama yana cewa a wurin da musulmai suka tilasta wa kansu sa hijabi mace in bata sa hijabi ba ya halatta a hukunta ta shari'a musulunci ta fara leƙa amerika ko bata fara ba kin kirista ta karasa shiga to wata ran za ta shige da yadda allah madaukakin sarki da muna faɗa ana ganin abun kamar da nisa

suwaye masu samun nasara lahumul ghalibun wayannan ayoyi suna nuna maka alkawari ne na Allah madaukakin sarki cewa zai taimaki manzanni kuma zai taimaki masu imani tun a nan duniya kafin ma kiyama ta tsaya tun ina tun a duniya Allah zai taimaki manzanni da masu imani kenan taimakon Allah ya rinka samun masu imani da yardar Allah Allah ka ƙara ɗaukaka Islam Allah ka ƙara ɗaukaka musulunci Allah ka ƙara ɗaukaka tauhidi Allah ka ƙara ɗaukaka sunna Allah ka ƙara ɗaukaka ahalus sunna Allah ka ƙara karya kafirci Allah ka karya shirka Allah ka murƙushe bid'a Allah ka yi dugu dugu dugu dugu dugu dugu da bid'a wannan addu'a ku ci gaba da za ku ga taimakon Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana to shine Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin hmm. haƙi ne akan mu taimakon masu imani inji Allah madaukin sarki saboda haka ba yadda za a yi kafirci ya danna musulunci har abada bai yiwa idan ma ka ɗauka kafirci zai danna musulunci har abada malaman aƙida suka ce wannan yana cikin su'uz zanni billah wato kayi wa Allah mummunan zato Allah ka gafarta mana hmm. sai Allah ya ce mai a gaba larama الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من qablihi la mublisin wato idan mutum yana karanta wayannan ayoyin bai gane wa ake cewa Allah ba babu da zai gane Allah wato Allah yana nuna maka matsayinsa da abinda da idanunka ke gani Allah ya ce Allahu alladhi yursilu riyaha Allah shine wanda yake turo iska muka ce duk sanda aka kawo iska da jam'i to iska ce wacce ta kawo rahama ko to ita wannan iska da Allah yake turowa fatusiru sahaban fayabsuduhu fis sama'i kayfa yasha wannan iska ita za ta koro wannan gajimare ta koro wannan gajimare sai ya haɗu da wannan sai su liƙe sai ta turo wannan gajimare sai ya haɗu da wannan kamin ka ankara sai ka ga Allah ya shimfiɗa wannan gajimare a cikin sararin samaniya yadda ya ga dama gajimaren fa ba makale yake da sama ba ko makale yake da sama ina yake yana lilo ne tsakanin sama da ƙasa wa ya rike shi Allah ne ya turo ta irin iska ta tallabe shi da Allah ya ga dama sai a bashi ya faɗo in ya faɗo sakkwatowa zai tashi amma Allah ya sa iska ta yi mai ta tallabe wannan gajimare Allah ya ce faye ja'aluhu kisafa kisafa wato jam'u kisfatin wato wato kitan kitan wato Allah madaukin sarki sai ya sa wannan gajimare sai ya zama yanki yanki yanki yanki shi wannan gajimaren saboda kowanne akwai inda ake so ya zubar da ruwa Allah ya ce fataral wadaka sai kaga walqiya yakruju min kilalihi tana fitowa daga tsakanin waɗannan gajimare idan aka yi cida aka yi cida sai ka ga wani irin haske ya yi tartsatsi hakan nan daga ina daga jikin wannan gajimaren waye haska Allah ne hasko shi fataral wadaka yakhruju min kilalihi Allah ya ce fa a saba bihi man yashau idan Allah ya ce wannan ruwa a je a juye shi a Sakkwato ko a kai shi Zamfara ko a kai shi Kebbi ko a kai Kano garin su Alarama ko a kai shi Gombe a juye to duk garin da aka turo wannan ruwa ga dama wata tanki ce ta ubangiji da ta ɗauko ruwa wani mala'ika na tuka ta an tura an ce guri kaza za ka je kai delivering to da ya je an juya wannan ruwa wurin da ya kamata a juye shi ruwan sama ya sauka ƙasa ta jiƙa wa'anda suka shuka shuka ta keto ƙasa ta fito yabanya ta kama izahum yastabshiru sai kaga kowa cikin murna da farin ciki ana damuna bana alhamdulillah alhamdulillah komai na tafiya ne aikin wane ne wannan da Allah bai turo ruwan ba ko wanda sai kawo shi in Allah ya hana jihar Sokoto ruwa sai kwamishinan ruwa ya kawo idan Allah ya hana Najeriya ruwa ministan ruwa shewa zai iya kawo sai Allah ya ce wa in kanu dafa su wayannan mutane min qabli an yunazzala alaihim kamin a saukan musu da wannan ruwa min qablihi kamin wannan ruwa da Allah madaukin sarki ya turo a juye wa mutane shi lamublisun ko mm. wato za ga su suna ainihin masu gintsewa masu hada fuska idan ba a samu ruwan sama ba wa za ka gani cikin farin ciki waye cikin murna kowa yana cikin me yana cikin damuwa amma da Allah ya kawo ruwa ruwan sama ya sauka ƙasa ta jika da ana fama da tiririn zafi yanzu ruwa ya sauka zafin ya san inda dare ya mashi ni'ima ta kama annoba ta tafi to yanzu kuma sai ga kowa kuma ana murna ana farin ciki to ya kamata yayin da kuke murna kuke farin ciki to sai ku tuna da wane ne ya saukar da wannan ruwa hmm. shine Allah madaukin sarki sai ku gane girman ku kara bauta mashi sai Allah ya ce mai a gaba rama فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها كاجون درسي إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء Allah ya ce to fanzur ila asari rahmatir rabbika eh, fanzur ila asari rahmatillahi gani zuwa ga wato asari na ni'imar Allah maɗaukakin sarki na wannan ruwan sama da ya saukar da ƙasa ta bushe ta yi katakau babu tsiro ta tare da ita yanzu da aka yi ruwan sama ƙasa sai ta sake rayuwa ko da tana mace yanzu sai ta sake yin rai sai ta yi ni'ima sai ka ga tsirrai sun fito daga cikin ƙasar idan kana tona ƙasar sai ka rinka tuntuɓe da wasu ƙwari a cikin ƙasar wannan ruwan da aka ya rayar da nan kwari saboda ƙasar ta yi rai yanzu bayan da tana matatta da ba ta iya da tsiro yanzu ga tsiro kuma ya sake fitowa sai Allah ya ce to inna zalika lalle wanda ya raye wannan ƙasa bayan ta mutu to ku shiga taitayin ku la muhuyil mauta zai iya rayar da matattu bayan kun mutu kun diddige a cikin ƙasa to Allah zai iya tada ku ya rayar da ku in dai har zai iya sake rayar da wannan ƙasa tsiro ya fito a cikin ta bayan da ta mutu kun ga yadda Allah madaukin sarki sai ya nuna maka abin da kake gani da idanunka sai ya kulla maka shi da tauhidi ya kulla maka shi da aqida domin ka gane matsayin Allah ka gane girman Allah ka gane cewa lallai yadda ya iya raye ƙasa bayan ta mutu to Allah zai iya raye matattu ba bayan sun mutu yadda ya rayar da tsirrai bayan sun mutu Allah zai iya rayar da matattu bayan sun mutu ah. yanzu da zaka je gonarka da rani bayan ta riga ta bushe sai ka kunna mata wuta eh idan ka kunna wuta ciyawar za ta yi me za ta kone irin ciyawar zai yi me ko ina ya kone kurmus ya zama toka da Allah ya saukar da ruwan sama sai ga wani sabon tsiro ya sake fitowa daga ina ya fito bayan da ka kona gonar wa ya rayar da shi to wanda ya raya gonar da aka kone ciyawa da ta bushe aka babbake ta amma ya sake rayar da ita a wannan wurin yaushe za a ce bayan ka mutu zai sake rayar da kai ka tsaya kana mamaki ta kaka za a yi bayan ga rayarwa kullum yana yi a gaban ka kana gani ashe baka gane girman Allah ba kenan Ya yace kai wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne bisa dukkan komai idan ka karanta Qur'ani baka gane tauhidi ba babu ranar da za ka gane tauhidi Allah ka ƙara ka kara babu ikon gane girman ka sai Allah ya ce mai gaba larama wala in arsalna rihan fara'uhu musfarran la dhallu min ba'dihi yakfur Allah ya ce wala in arsalna rihan kuma idan muka turo iska akan wannan tsiro wanda ya fito da tsirwan gashi ya fito da ban sha'awa yanzu Allah ya dakatar da ruwan sama ya turo iska ta rinka busawa fara'auhu musfarran kamin su ankara wannan tsiro wato ya zama yalo yalo da tsiro da yana kore ya koma yalo me zai kenan zai bushe karshe sai ya zo ya bushe to la zallu min ba'dihi yakfurun duk ni'imar da Allah ya wa mutane a baya sai su manta da ita sai kaga kuma sun dawo yanzu sun sake butulcewa Allah suna ganin kamar Allah bai kauna su shi yasa turo musu bala'i wato da Allah zai ba dan adam ni'ima ɗari idan ya kawo masa jarabawa guda ɗaya sai ya manta da ni'imar yanzu sai ka shekara guda kana lafiya ka kalau baka taba ko ciwon kai ba ran nan sai wani ciwon kai mai zafi ya same ka to in ba sa ba sai ka manta da shekara ka guda lafiya kalau maimakon kai wa Allah godiya yanzu bai za ka yi sai kuma kaman kai ne Allah bai so kaman kai ne Allah bai kauna in ba sa ba sai ka kwace duk mutane an goko Allah ya koma naka kai kadai ka fara wash Allah na wash ina lahiyar da ya baka ta shekara guda da zai baka wadata ka yi shekara ashirin cikin wadata sai ya turo maka talauci wannan talauci da za a turo maka na lokaci guda ɗaya idan ba sa a kai ba sai kuma ka manta da ni'imar da Allah madaukin sarki ya taba yi maka sai ka dawo ka kaman Allah bai san ka kaman Allah bai kaunar ka ka manta da shekara nawa Allah yana baka wadata wannan shi yake nuna maka butulci da ɗan adam shi yasa Allah ya ce wala in arsalna rihan ai ala zar'i da za mu turo iska akan wannan ciyawar akan wannan shukar da mutane suka yi ta zo ta busar da ita fara'auhu musfarran su ga ta koma wato yalo ta bushe ta zama kalmami Allah ya ce lazallu min ba'dihi yakfurun da za su doge suna yi wa Allah madaukin sarki butulci su manta da ni'imar da Allah madaukin sarki ya musu a baya Allah ka ba mu ikon tuna ni'imar ka da ka kawo mana jarabawa sai Allah ya ce mai gaba la ramma فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه الأمي وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم Allah maɗaukin sarki ya ce fa'innaka lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duniya akwai wanda ya kai annabi iya wa'azi akwai wanda ya kai annabi iya karantarwa to amma duk da haka ya bar duniya ya baka bare ko bai basu ba ya musu wa'azi sun ki karba ku ga iya wa'azi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya buga da su Abu Jahil sun ki musulunta eh ya buga da su Abu Habi. sun ki musulunta su utubatu Ibn rabi'a sun ki musulunta su shaiba Ibn rabi'a sun ki musulunta su annabar Ibn al-haris sun ki musulunta haka ya buga da kafirai suka gagara musulunta kenan annabi ne ya gaza a annabi bai gaza ba annabi ya yi iya kokarin sa Allah ka kara wa annabi mu daraja to amma ga ka'ida wannan shi zai sa idan kana wa'azi in wasu ba su gane ba hankalinka ba zai tashi ba Allah ya ce fa innaka lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tusmi'ul mauta baka iya jiyar da gawa gawa matacce wanda ya mutu zaka yi mishi magana ya ji matacce wanda ya mutu baka iya mai magana ya ji kenan kafiran nan da kai ta wa'azi suka gagara karba matattu ne ko ka yi kira ba za su ji ba ba za su iya ansawa ba ba ka kasa ba ne a'a matattu kake gira kasancewar su gawa shi yasa suka gagara ansawa in ji Allah madaukin sarki fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a sannan ba za ka iya jiyar da kurma ba ba za ka iya jiyar da kurma kira ba kurma yana tafiya sai ka tsaya bayan sa kana kwala masa kira kana kurma kurma kurma zai ji sai dai zuwa kai ka falle shi da mari nan ne zai waiwayo amma dan ka kwala masa kira zai ji shine wala tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirin idan sun juya wato suna masu bada baya A nan ana lallashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ana nuna masa cewa ya dauki abin da sauki wayanda Allah bai yi niyyar shiryar da su ba to duk yadda zai yi wa'azi babu yadda za a yi su gane wannan ya sa ahalus sunna ku yi ta wa'azi amma duk yadda za ku yi wa'azi akwai wanda ba zai gane ba akwai wanda ba zai me ba ba zai gane ba kuna ji fa mutum ne fito yana wa'azi yana su abin da aka ɗora musu kawai Shi ne su so shehunsu inda suka kaunaci shehu an gama ya ce wannan sallah da huye kuna bata wa kanku lokaci ne ya ce da za ka yi ta sallah ka yi ta sallah har ka zama sallau har goshin ka ya huje ya ce inda ba ka san shehunsa wallahi ba za ka shiga aljanna a lahira ba kun sa abin da zai baku mamaki wai sai yake cewa su ne za su ce ba su yadda ba da kiyama za ta tsaya Allah ya ce tafi aljanna su su ne yan yan rigimar lahira su za su miƙe gaban Allah su ce ya Allah ko ka ce je aljanna tun da baya son shehu bai isa ya shiga aljannar ba su za su tsaya da tsiya tsiya ba ka isa ka shiga ba wai amma idan kana son shehun su ko ba ka sallah ko ba ka azumi ko ba ka zakka eh? ko kana shan giya ko kana zina idan aka je lahira idan ka ce ba za ka shiga aljanna ba ma wasu za su kawo maka da tsiya-tsiya da sarka za su ɗaure ka su ja ka sai sun shigar da kai aljanna yanzu da Allah wannan yanzu wannan me za ka faɗa masa ya gane yanzu wannan imaninsa da shehunsa me za ka iya faɗa masa ya ganewa saboda haka su a wajen su sallah ta lokaci ne yanzu kwanan nan a Kano wani ya miƙe yana wa'azi wani wai shi sunan shi Abdul inya wai shi ba bawan Allah bane shi bawan Inyasi ne wai shi sunan shi Abdul Inyas ba maki fa a Kano a Kano ma a cikin birnin Kano abin da yake faɗa su ba sa ganin kowa sai Inyasi da yau Muhammadu zai taso daga kabarinsa a Madina ya zo nan ya ce masu kar su bi Inyasi za su taka waye shi wai musulmi ne yake cewa zai taka wuyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shekunsa to yanzu wannan in ka tashi zaka mai wazi ta ina zaka fara ba kamar ka ji aya ba ayarwa aka saukarwa to ya ce zai taka wuyan annabi muhammadu wani kwarjini aya za ta bashi ba hadisi zaka ja mashi ba hadisin waye dai shi to ya ce zai taka wuyan annabi wani hadisi zaka ja mashi wannan ya zaka yi kun san hukunci wanda a shari'ar musulunci a kwantar da matsiyaci a sa wuka kirkirkirkirkirkir duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hukunci shi wannan shine me shine hukuncin sa kuma wannan aƙidar ita ake ta ƙoƙarin sai an dasa wa mutane yanzu a duniya da lokacin da ake yin maulidi na bid'a ai na fito na faɗa na ce kun ga wayanda suke maulidin nan da sunan annabi ƙarya suke ba annabi suke so su yi wa maulidin ba shehunansu suke so su yi wa amma sun san cewa idan ba su fara da annabi ba sai suka fara da shehun su jama'a ba za su yadda ba za su bijire saboda wannan sai suka yi dabara suka ce ba wani mu fara da annabi yadda wanda ya ce kar a yi za mu ce maƙiyin annabi ne idan jama'a suka karɓa to daga nan sai mu watsar da annabin sai mu dawo mu ci gaba da yi wa shehunanmu sannan na faɗi wannan magana shekaru da yawa ana mamakin ta yanzu ta tabbata ko bata tabbata ba in tambaye ku tsakanin ku da Allah yanzu yan bid'a da maulidin annabi Muhammadu da maulidin inyasi wanne suka fi ba muhimmanci sun taba yin maulidin iyasi a sokoto ko ba taba yi ba taron da suka yi wajen maulidin iyasi a sokoto sun taba yi shi a maulidin annabi muhammadu kenan dama wa ake so a yi wa sai aka fake da wa an fake da guzuma ne domin a harbi karsana amma yanzu gashi Allah ya tona asiri wannan bakar aƙidar ta zagin manzon Allah da wulakanta shi da ɗauka shi ba kowa ba ita ce wacce ake so a dasa wa mutane ita ake so a yi mai a dasa wa mutane amma in Allah ya da wannan da ba ta shigowa sakwato domin ƙasa ce da waliyan Allah suka yi jihadi suka kafa tauhidi suka kafa sunna in ko mutum ya ce ƙarya ne ya zo Sokoto ya ce zai taka wuyan Annabi Muhammadu sakwatawa zai yi akwai mai iya zuwa sakwato ya ce zai taka wuyan manzo Allah saboda shehunsa mu da Allah ya bamu shehunan gaskiya waliyan Allah su shehu dan hodiyo wayanda suka yi jihadi suka karantar da sunna to ya za ka yi da wannan wannan shi yasa tun a lokacin na faɗa na ce kuma Allah ya yi mutane tsawon kwana sai sun gani kuma da Allah ya yi mutane tsawon kwana sun gani ko ba su gani ba sun gani domin inda annabi ake so za a yi wa da gaske saboda annabi ya kai alheri ya kawo alheri a duniya a duniya bayan annabi wa shi kowa daraja sayyidina abubakar ko akwai wanda ya kai sayyidina abubakar daraja da wannan shehun da ake yi wa da sayyidina abubakar wa fi daraja a musulunci to kamata yadda aka yi wa annabi sai a yi wa sayyidina abubakar amma suna mashi idan an gaba na abubakar sai a yi nawa sai a yi na sayyidina umar in an gama da na sayi namar sai ai nawa sai ai na sayi na usman in an gama da na sayi na usman sai ai nawa sai ai na sayi na aliyu daga na ta jero hasu imamu malik ko a gangaro hasu shehu dan hodiyo idan aka gama da su shehu dan hodiyo su shehu abdullahi su muhammadu bello to daga nan shi wannan da bai da rijista sai a iso kan shi Allah ya ce wa ma an tabi hadil ummi an dalalatihim ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka iya shirye da makahon da ya riga ya bata ya riga ya nuna cikin bata baka iya shirye da shi in tusbihu illa man yu'minu bi ayatina ba kowa ne zaka iya jiyarwa ba sakonka zai shiga kunnen sai karba sai man yu'minu bi ayatina waɗanda suka yi imani da ayoyinmu wa hum maza fahum muslimun sannan suka zama masu miƙa wuya zuwa ga Allah Allahumma ja'alna minal mu'minina al muslimina Allah ka sanya mu cikin masu imani ko masu miƙa wuya zuwa ga Allah Allah mun gode maka da ka bamu Qur'ani Allah mun gode maka da ka bamu sunna kuma kun ga wannan karantarwar wallahi ba mu daina yin ta sai jama'a sun gane da yardar Allah yanzu muna haskawa mutane suna ganewa yanzu da wannan abun ya faru abu a Kano wallahi sai gashi abun mamaki manya manya mutane suke cewa Allahu akbar da muna cewa malam kabiru gombe ya matsa mutanen nan lamba ya takura su ya hana sakewa ya cika naci ya matsa ashe gaskiya yake fada ba mu gane ba sai yanzu suna nan kuma ana ta shirga mun addu'a har wata ya kwarya kware wani taka suka bani da zan karba da na karba zan karba Allah da mu muna da da bidiya da mun karba to sai dai ba mu da da bidiya ba za mu karba ba saboda mun san manyan bayin Allah waliyan Allah mun san matsayin su a wajen Allah mun san babban magana ce ba karaman magana ba ce kalmar walitaka ba kalmar da ake wasa da ita ba ce Allah ka gafarta mana amma yanzu ga gaskiya tana bayyana ko ba ta bayyana ga gaskiya tana bayyana wai duk sai da aka gama wannan kawai sai wani ya fara fitowa eh mu wa'annan yan hakika ba cikin mu suke ba ba cikin mu suke ba cikin zuwa suke cikin zuwa suke ba cikin ku suke ba cikin zuwa suke waye karantar da su wai saboda kar a gane to bayin Allah sun gane Allah nan ma ba mu aya ta gaba me Allah madaukin sarki yace Allahu alladhi khalaqakum min aha thumma ja'ala min ba'di quwwatin ba'di quwwatin ضعفا وشيبا نعم يخلق ما يشاء وهو العليم القدير kai jama'a ku tsaya ku saurari qur'ani ku kare gane girman Allah wato sura ce da take karantar da mu tsantsar tauhidi nan ne za ka gane wa ake cewa Allah nan ne za ka gane mai waye matsayin ubangiji ka gane ba mai matsayin irin na Allah ka gane Allah ba hada shi da kowa wajen bauta Allah ya ce Allahu allazi khalaqakum min dha'fin Allah shine wanda ya halice ku daga rauni da me aka halice dan adam daga digon mani digon mani mai rauni ne ko mai karfi ne mai rauni ne amma daga gare shi aka halice dan adam yayin da aka haifa ko ka zo duniya kana jariri kana da karfi ko rauni kake da shi ku kalli jariri fa yadda yake zuwa duniya ba kowa ake ba ya rike ba sai professional sai wanda ya iya in ba haka wajen rikewa sai ka ji mai ciwo saboda yana da wani lubu-lubu haka hmm. amma haka ake rikewa a hankali a hankali hauyen ya fara zaunawa ha da in ka tallabe sai ka tallabe kan hmm. saboda wuyan bai iya ɗaukar kan bai zauna ba hmm. a hankali a hankali har kugun sai ya fara zaunawa kaga an fara zaunar da shi a cikin baho ko a kwali mata su sa tsumma a tattare a tattare can in ya bingira ya fara kuka a zo a sake tada shi mai rauni yana da cikin wannan rauni Allah ya ce sun maja alamin ba'ari ba'afin kowa bayan wannan rauni kuma sai Allah ya sa masa ƙarfi a hankali a hankali sai ya fara tafiya ana masa tata tata ko in ya taka ɗaya biyu sai ya faɗi sai a tuntsire da dariya a sake ɗaga shi waɗanda kaga ana ɗan tattakawa ɗin yana faɗuwa in ya ɗan ƙara ɗagawa kaɗan ran da ya uwan laifi in ta bi shi idan ya sheƙa da gudu <laughs> da ta fara bin sai ita da kanta za ta tsaya tana haki tana ba matsala ai ina nan za ka dawo oho yanzu ne ba iya kamo shi ba da yanzu dole sai an jira dawo ba <laughs> dole sai an jira wata ran wannan yaron da ake wata tata sai ga ya zama murjejen kato in ya tara hanya ba kowa sai wuce ba shine sun maja'ala min ba'ar ba'ashin kowa idan an kawo mota da buhunna ana so a sauke sai a ce ku kira suwa ne da ya zo ya duka sai a dora masa buhu sai ka dauka katon na omo aka dora masa saboda yana cikin gajiyar karfi sun maja'ala min ba'ar ba'ashin kowa karfi na samartaka kenan wanda suke cikin wannan time din su ne masu daga addinin musulunci su ne masu me shi yasa a sakwato ke ji nake cewa matasa ku nemi ilimi matasa ku nemi ilimi ku nemi sana'a ku sha sunna ku koshi kada ku kurba duk inda kuka samu bid'a ku bata takardar sallama a lokacin da ake iya taimakon addini kenan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afa bayan wannan karfin na matasantaka idan aka tura aka tura kuma sai rauni ya zo wani irin rauni tsufa hmm. wa shaiba da furfura sai gemu ya fara yin farisal kamar na national discipline na yan agaji <laughs> to daga nan a hankali tsufa zai fara mai sai fara zuwa sai kaga murjejan kato wanda in ya tara hanya ba wanda ya sai wuce wata ran sai ya ganshi yana so zai tsallaka lambatu jikinsa na rawa ya dogara sanda jikin na rawa ya gagar tsallakawa ana ba matsaya mu tsallakar da kai kaka fada sai an zo an rike shi an tsallakar da shi yanzu kuma rauni ya zo bayan me idan yarinya ce da sanda take tsakiyar kuruciya san kowa kin wanda ya rasa in carbi kake ja in ta gitta an kai wasa sai carbin ya badi haka ne ko ba haka bane amma idan shekaru suka zo tsufa ya naushe ta ya naushe ta gashin kanta nan mai ban sha'awa yanzu idan ta kira dan kwali ka kalli kanta sai kai amai tsufa ya canza yanzu kuma in ba ta ba kunu ba ta da sauran amfani Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di Allah ya khluqu ma yasha Allah yana ya ga dama mun yi imani da kai mun yarda da kai ya Allah ya Allah kai kadai zamu bauta ba zamu hada ka da kowa ba ya Allah alimul qadir sannan shine al-alimu wato mai ilimi duk abin da zai za ka gashi yayi cikin ilimi babu jahilci a ciki sannan kadir mai iko babu mai iya gagararsa yanzu akwai wanda za a iya hada shi da Allah ba ba wanda za a hada shi da Allah subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفقون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara shida. lissafin nasara yau ashirin da 22 ga watan shida shekara ta 2015 idan ba manta ba muna cikin suratun rum amma tafiya ta yi nisa muna dab da bakin boda ban sani ba alaramma ko zaka tuna mana inda muka kwana Wa ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا Jiya a cikin karatu mun karanta aya da Allah madaukakin sarki yake nuna mana ƙarfin iko da ƙarfin ƙudura tasa a cikin halittunsa inda Allah maɗaukin sarki ya ba mu misali da yadda yake turo iska da kuma yadda yake haɗa gajimare a sararin samaniya a lokacin mun ɗau caji akwai kalma ta watar alwadaka ya min khilali kalmar alwadak muka fassara ta da albark walƙiya kalmar alwadak tana ɗaukar ma'anar almatar tana ɗaukar ma'anar almatar ruwan sama ba ma'anar albark walƙiya ba ina jin mun sha gangara ne sai muka haɗa ta da walƙiya amma dai daga baya Allah ya sa alarama ya ankara ya faɗakar da mu Allah ya saka masa da alkhairi idan mutum ya duba eh, tafsiri lokacin da muke cikin suratun nur mun yi cikakken bayani akan kalmar alwadak wato me take ainihin nufi

يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار a ƙarƙashin wannan aya mun yi magana أسل kalmar asalinta da ma'ana da take bayarwa Allah ta'ala ya sa mu dace wato ku saurara ku ji mutumin da anan duniya ya ƙi gaskiya aka faɗa masa gaskiya ga gaskiya yana gani ƙiri da muzu ya ƙi ya karɓa to a lahira ma zai tashi a maƙiyin gaskiya ne zai tashi a maƙiyin gaskiya hatta a filin tashin alƙiyama Allah ka tsare mu maluma na sunna da suka karantar da addini suka kafa hujja wa maƙiya gaskiya suka kafa hujja akan tauhidi to irin wayannan maluma a ranar tashin alkiyama ma a maluma masu wa'azi za su tashi kamar yadda suka isar da gaskiya a nan duniya to a filin alkiyama ma za su tashi a matsayin masu isar da gaskiya maƙiyan gaskiya kuma a nan duniya da aka sha shirka aka sha bid'a ko aka yi kafirci ga wa'azi an yi sun ki karɓa to idan ƙiyama ta tsaya kuma har yanzu a maƙiya gaskiyar su ma za su tashi Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki ya ce wa yau mata sa'atu ranar da ƙiyama za ta tsaya kalmar asa'a a cikin wannan aya tana ba da ma'ana ta ranar tashin alkiyama kamar yadda alkiyama take da sunaye masu yawa a cikin alkur'ani mai girma cikin sunaye da take da su akwai asa'a كما عند أكتش يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرسلها آه. فيما أنت من ذكرها أها إلى ربك منتهاها يتش يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يتي بل الساعة موعدهم بل الساعة موعدهم والساعة أدهى to irin wayannan kalmomi na asa'a asa'a sun zo a ƙur'ani mai girma a matsayin mai tashin alkiyama. to shine Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu ranar da asa'a za ta tsaya shine ranar tashin alkiyama. Allah ya ce yuqsimul mujrimuna mujrimai makiya gaskiya waɗanda suka kafirci suka ƙi su bi Allah a nan duniya za ka ji suna rantsewa a filin ƙiyama fa suna rantsuwa suna cewa su, ba su zauna ba gaira sa'a face sa'a ɗaya ita wannan sa'ar ba ƙiyama take nufi ba tana nufin me awa ɗaya ba su zauna ba a ina wasu malamai suka ce suna nufin ba su zauna a duniya ba face sa'a ɗaya kamar da shehu malami ibnu kasir ya faɗa wasu malamai suka ce malabi su aifil kabri ba su zauna a cikin kabari ba face sa'a daya kamar yadda shehun malami maragi da sauran maluma da dama suka fassara wai mutum ne zai tashi a ranar tashin alkiyama a nan duniya ya rayu shekara ashirin ashirin da biyar ko talatin ko arba'in ko hamsin ko sittin ko saba'in amma idan kiyama ta tsaya ya hangi wutar jahannama sai ya rinka rantsewa yana cewa to ai shi billahi lazi bai zauna a duniya ba awa ɗaya kawai ya a duniya ya za a ce saboda mutum ya yi awa ɗaya sai an masa hisabi yawa awa ɗaya yaushe mutum ya samu wadataccen lokacin da zai fahimci abin da ake gaya mashi ai lokacin ne ya kaɗan lokacin ne ya kunci kun ga gashi a filin kiyama yana rantsuwa yana shirga ƙarya a ina a filin alkiyama yadda bai san gaskiya a nan duniya to da kin gaskiya zai tashi a gaban Allah ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce kazalika kamar haka ne kanu yi ufakuna suka kasance ana karkatar da su idan aka ce ufikar rajulu ai surifa anil haqqi wato in aka da mutum daga gaskiya sai a ce ufikar rajul hmm. wato kamar yadda anan duniya aka kau da su basu gane gaskiya ba ga gaskiya ana faɗa suka ki karɓa to a filin kiyamar nan ma an sake rudar da su sun sake tashi a matsayin me a matsayin marasa gaskiya wani zai ce a ah, to kafiri a filin kiyama ma zai iya yin ƙarya kwarai da gaske a filin kiyama ma kafiri zai kwalame zai kwala ƙarya har ma da rantsuwa a ciki a suratul an'am Allah ya ce summa lam takun fitnatuhum summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin mushrikai fa wanda suka rayu a duniya suna yi wa Allah shirka sun hada Allah da wani a wajen bauta amma in kiyama ta tsaya sai su rinka cewa wallahi rabbina mun rantse da Allah ubangijinmu ma kunna mushriki na mu ba mushrikai bane ba mu shirka a duniya ba alhali sun yi shirkar a ina alhali sun yi shirkar a duniya wato yadda ya rayu a nan mushriki makiyin gaskiya to ranar tashi alkiyama ma zai tashi mushriki makiyin gaskiya wannan ne dalilin da yasa wani ya tambayi Abdullahi dan Abbas yace akwai ayoyin da suke kulle mun kai a cikin alkur'ani mai girma yace wasu ayoyi ne a cikin misalin da ya bayar hadda wannan aya yace naga wani wuri a cikin suratul nisa'i Allah maɗaukin sarki ya ce yau ma izin ya wadu ladina kafaru wa asawun rasula ya ce Allah maɗaukin sarki ya ce yau ma izin a wannan ranar ta tashin alkiyama ya wadu ladina kafaru za ka ga kafirai suna buri wasu kafirai kafiran da suka bijire wa Allah suka ki imani da Allah wa asawur rasula sannan suka saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga sunnar manzon Allah suka ki suka rungumi bid'a za su rinka burin lautu sawabihim al-ardu ina ma a ce a daidaita su da ƙasa yadda dabbobi aka sheke su suka zama ƙasa ina a ce su ma a sheke su su zama ƙasa a huta Allah ya ce wala yaktumuna Allah hadisa ba sa boye wa Allah magana gaskiya za su faɗa wa Allah ba wanda ya sai wa Allah ƙarya a cikin su ya ce to ga wannan ayar ta ce sun shirga karya har sun yi rantsuwa ga wannan ayar ta ce ba za su yi mai ba ba za su yi karya ba to ya za ya haɗa waɗannan ayoyin sai abdullahi dan abbas yake cewa da shi ai ita ƙiyama ɗin mawaƙif ne wato wuri-wuri ne mataki-mataki ne farkon fitowarsa daga kabari saboda ya saba da ƙarya ya saba da ƙin gaskiya to a lokacin ne za su rinka yin wannan rantsuwa suna cewa ma kunna mushrikina a lokacin ne za su rinka faɗin waccan magana suna ainihin wato cewa malabi su gaira sa'a to akwai lokacin da Allah zai ce wannan bakin da iya ƙarya a rufe bakin yanzu hannu da kafa ake so su yi magana al-yawma naktumu ala afwahihim al-yawma naktumu ala al-yawma naktumu ala وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يأتي اليوم نكتم على أفواههم a wannan rana za mu yumke bakunan su in ji Allah maɗaukin sarki baki za a rufe shi za a toshe shi Allah ya ce wato wa tukallimuna aidihim hannayensu su za su yi mana magana wa tashhadu arjuluhum kafafunsu su za su ba da shaida bima kanu yaksibun da abin da suka kasance suna aikatawa a duniya to daga lokacin da aka toshe baki aka ce hannu da kafa ne zasu yi magana to lokacin ne yawma idhin yawaddu allazina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna allaha haditha an gane yadda maluma suka hada wayannan ayoyi to amma me ya jawo musu ƙin gaskiya a duniya shi ya jawo musu suka tashi a makiyan gaskiya a lahira suka ranka rantsuwa suna cewa malabi su gaira sa'a Allah madaukin sarki ya yace kazalika kanu yufakuna Kamar haka suka kasance ana karkatar da su daga kan gaskiya to yayin da suka fara yin ƙarya a filin kiyama maluman sunna wayanda sun yi wa'azi sun isar da sakon Allah sun karantar da tauhidi to wa'azi bai kare ba a filin a filin kiyama za su ci gaba da yi wa irin wayanda mutane wa'azi me za su ce da su ala rama wa qala alladhina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'th hadha yawmul ba'th walakin Allah madaukin sarki ya ce wa qala allazina utul ilma wal imana waɗanda aka ba su ilimi sannan aka ba su imani to a lokacin sai su miƙe suna raddi ga waɗannan kafirai da suka ce malabi su gaira sa'a ba su zauna a duniya ba face me face awa ɗaya to sai su miƙe su fara musu wa'azi a wannan wuri su wane ne allazina utul ilma wal iman wasu malamai suka ce mala'iku wasu malamai suka ce annabawa wasu malamai suka fassara da malamai na sunna amma shehu malami ibnu kasir ya ce allazina utul ilma wal iman <clears throat> sun kunshi annabawa da malaman sunna a yayin da wayannan kafirai ke wannan magana annabawa da malaman sunna za su miƙe su ci gaba da yin wa'azi a filin kiyama su ce ku daina faɗin cewa awa ɗaya kuka yi a duniya ko awa ɗaya kuka yi a kabari laqad labistun fi Lahi. haƙiƙa kun rayu kun zauna a cikin littafin Allah ila ba'as daga lokacin da aka halice ku har zuwa yanzu lokacin da za a tada ku ga kiyama ta yi Allah kaɗai ya san shekarun da kuka zauna ba magana ce ta awa ɗaya kuka yi a duniya ko awa ɗaya kuka yi a kabari ba amma a duniya muna muku wa'azi muna faɗa muku kiyama za ta zo akwai ranar tashi kuna cewa ƙarya ne to fa haza yawmul ba'si to ga ranar tashin alƙiyaman ga ta yau ta tabbata ranar tashin alkiyama kenan yanzu ba labarin ta muke ji ba to yadda muke jin labarin ta wallahi wata rana gaba ɗaya mu nan mun tashi a gaban Allah ga kiyama ta tsaya kowa yana ganin ta abu ne mai sauki a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa suke cewa mun muku wazi a duniya kun ki karba to fa haza yawmul ba'si wannan ita ce ranar tashi din da muke gaya muku tun a duniya ku yi imani ku rike tauhidi ku guji shirka ku rike sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kadai za ta tsallakar da ku to ga ranar ta zo yau to kai da kace ba matsala wani zai saka a cikin aljihu a sauka lafiya ni dai ba cikin aljihu ba ko cikin buhu ba zan yi daune sani ba walakin na kun kuntum la ta'lamuna sai dai ku kun kasance ba ku sani ba ana cewa ku rike Allah kiyama za ta zo kuna ganin kaman wasa ne kuna ganin akwai waɗanda za su zo su tsallakar da ku su sun iya ciwa ciwa ta tashin alkiyama su ƙwararru ne a filin kiyama sun san yadda ake shiga da fita za su karɓo ku to ga kiyamar bismillah ga fili ga mai doki su karɓo ku shine wa haza yawmul ba'thi kun kuntum la ta'lamuna me Allah ya ce a gaba larama fa yawma la الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون الله مدوكين سركي يتي fa yawma idhil la yanfa'u allazina zalamu ma'adratuhum a wannan rana azzalumai hanzarin ba zai amfane su ba a wannan rana babu wani hanzari da zaka ba Allah ba wani uzuri da zaka ba Allah domin an ma wa'azi an karanta ma Qur'ani an karanta ma sunna akwai wanda sakon Allah Qur'ani da sunna bai isa wajen shi ba yanzu akwai wani basakwace da zai ce sakon Allah bai iso mashi ba akwai wani basakwace da zai ce ba a mai wa'azi ba ba a karanta masa qur'ani ba yo waɗanda kaji sun ce su har yanzu sakon Allah bai isa wajen su ba kuma kana rayuwa a nan Sokoto ai sai mu ce walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau alima Allahu fihim walau wasu 'yan najeriya suka ce su har yanzu allah bai jiyar da su hujja ba bai jiyar da su qur'ani ba sakon annabi bai isa wajen su ba ai sai mu ce walau alimallahu mu khairan la asma'ahum da allah ya san suna da alkhairi da ya jiyar da su watakila allah ya san ba su da sauran alkhairi ne shi yasa sakon bai isa inda suke ba domin lungu da saƙo, da tudu da hawa da gangara da kwana da kwazazzabo a najeriya ba inda ba isa da sakon allah ba duk wani lungu da ka sani je ka jihohin inyamuran na masu da'awa suna nan mun tura ana wa'azi je ka south south masu wa'azi suna nan gobe nan da karfin Allah wani shehu malami zai tashi zuwa bayelsa can yi naguwa kun san yi naguwa can gari su bai yan malfa yanzu haka akwai tawaga maluma da wani gangara haka za su je su gaba da isar da sakon Allah a wurin duk lungu da sako da ka sani an tura masu dawa suna can suna aiki Allah ka nuna mana gaskiya Allah ka ba mu ikon binta to shi yasa Allah ya ce a wannan rana wanda ya ce zai bada hanzari ma aikin banza ne ba za a saurare shi ba Allah ya ce walahum yusta'tabuna shehu malami Ibn kasir ya ce walahum yusta'tabuna ai walahum yurja'una ba za a dawo da su duniya balle a ba su dama wato ainihin su gyara malaman larabci suka ce idan mutum ya ce ista a taba ni fulanun fa'atabtuhu wato ai istar bai tuhu. idan mutum ya nemi yardarka ya nemi ka amince da shi ya nemi ka bashi hanzari ya nemi ya kawo bayanan da zai kauda maka zargin da kake mashi to sai ka ce ista a taba ni fulanun idan ka karbi hanzarinsa ka yadda da zargin da kake masa yanzu ka aje zargin a gefe guda sai ka ce a atabtuhu to a wannan rana ba za a karbi hankalin su ba ba za a saurare su ba ba za a ba su damar da za su kauda zargin da ake musu ko ta hanyar tuba ko ta hanyar dawowa duniya ba a nan duniya ake imani a nan duniya ake bin Allah ko kai imani ka bi Allah a nan duniya ko ka je lahira Allah ya babbaka ka shi babu abin da ya shafe shi Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon gyarawa tun daga nan duniya sai Allah ya ce mai a gaba larama ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل wannan gaskiya ne ولئن جئتهم بآية ليقولن wato alkur'ani mai girma ba irin bayanin da bai yi ba idan kaga mutum bai gane gaskiya ba to bai ga damar gane gaskiya ba ne kwakwalwarsa ce a toshe Allah ya toshe kwakwalwarsa ya toshe basirar ne amma duk irin bayanin da Allah zai yi wa dan adam domin dan adam ya fahimci saƙon da ake so a isar ba irin bayanin da Allah bai ba ba irin bayanin da ƙur'ani bai ba duk daƙiƙancin ka ƙur'ani ya maka bayanin da ya kamata a ce ka gane Allah fa da kansa yake cewa wala qad darabna haqiqa mun buga fi hazal qur'ani a cikin wannan alqur'ani linnasi ga mutane min kulli masal duk wani misali da za a iya ba mutum duk dakikancin shi dan ya gane gaskiya Allah ya ce ba irin misalin da bamu buga a qur'ani mai girma ba yanzu akwai misalin da Allah bai bar a cikin alqur'ani mai girma ba idan ka ɗauki abin da za ka riƙe abin bauta koma bayan Allah duk yadda Allah zai maka bayani ka fahimci ba zai amfane ka ba babu irin bayanin da bai maka ba a wani wurin yace masalul ladzina takazu min dunihi masalul ladzina takazu min dunihi awliya'a kamasalil عنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت وإن an. Allah ya ce يعلمون الله taka zumin dunin lahi auliya misalin waɗanda suka riƙe wani abun bauta koma bayan Allah wani masoyi koma bayan Allah wani majibincin lamari koma bayan Allah wani waliyi auliya koma bayan Allah Allah ya ce ka masalil an kabuti kaman gizo-gizo an san gizo-gizo? eh? gizo gizo ita ka zarbaita wacce ta rike gidanta yanzu gizo gizo yana da gida ko to yanzu gizo gizo ya gina gida ya shige cikin gidan shi sai iska ta taso da guguwa sarsarin atiya kowa ya shiga gida ya buya gizo gizo sai ya shiga cikin gidan shi da Allah gidan shi zai iya bashi kariya daga wannan iska yanzu ga hadari ya taso Allah ya fara kwararo ruwa ma'un munhamir kowa ya shiga cikin gidansa ya buya gizo gizo ya ce ni ma bari in shiga gidana in fake idan ruwa ya daki gidan gizo gizo gizo gizo ya tsira ba zai iya tsira ba idan ana kwala rana kowa ya shiga gidansa ya samu yar inuwa gizo gizo ya ce ni ma bari in shiga nawa sai ya shiga nashi rana ta kwali gidan gizo gizo yana ciki gidan gizo gizo zai ba gizo gizo kariya to yadda ka san gidan gizo gizo bai iya kare gizo gizo daga ruwan sama bai iya kare gizo gizo daga iska bai iya kare gizo-gizo daga rana bai iya kare gizo-gizo in an kawo bugu da sanda to haka waliyin da ka rike koma bayan Allah bai iya tsira na maka komai a ranar tashi alkiyama yanzu da Allah inda kai ba sakarai ba ne inda kai ba sakarai ne sakaran ma na gidan gaba ba <laughs> wannan misalin ya kamata ka gane shi ko bai kamata ka gane ba a suratul hajji sai ya ce ya ayyuhan nasu duriba masalu. na'am wa in zubar gade شيئا Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane Allah ya ce duriba masalun an buga wani misali domin ku gane matsayin Allah ku gane ba a rike kowa a bar Allah fastami olahu ku tsaya ku kasa kunne ku saurari wannan misali da kyau in ji Allah Allah ya ce innal ladina tad'una min dunillahi waɗannan da kuke kira koma bayan Allah in ba ku da lafiya ku kira su su za su ba ku lafiya in ba ruwan sama ku ce su za su ba ku ruwan sama in kuna fama da talauci ku kira su ku ce su za su wadata ku in kuna neman haihuwa ku roƙe su ku ce su za su ba ku haihuwa in kuna neman matsayi ku roƙe su ku ce su za su ba ku matsayi Allah ya ce to ku duba ku gani lan yakalu zubaban ba su iya halitta kuda wala wujtama'u ma'ulahu, ko sun yi taron dangi ba su iya halitta kuda suna iyawa dan Allah yanzu duk bokayen duniya in sun hadu za su iya halitta kuda malaman tsibbin Najeriya duka in sun hadu suna iya halitta kuda shehunan Najeriya duka in sun hadu suna iya halitta kuda masu ran ma in sun hadu suna iyawa idan ka tsinke gashin kanka guda daya akwai mai iya maida maka shi sai wa idan ka yanke farcen ka akwai mai iya maida maka shi ya koma saiwa yanzu wanda kuda bai iya halittawa kuda wanga kuje bai bai iya halittawa wanga kuma ka tsaya ka ce da shi ka dogara idan ka ce malaman bidiya suka batar da kai qur'ani ya maka bayanin yadda malaman bidiya suke Ya ce masalul ladzina humilu taurata مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله yace watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا ya misalin yake فمثله yanzu za ka karanta wayannan ayoyin ka fahimce su kuma ka bi malamin bid'a ka bar malaman sunna Allah ya kamanta su da jaki ka masalil himari ya hamilu asfara karka ce yana da tarin karatu yana tarin littattafai Allah ya ce kamar misalin jaki ne a ɗora mai mangala a cika mangalar da sahihul bukhari da muslim da turmuzi da ibnu maja da abu dawud da nasai amma jaki ne aka cika mai mangala da littattafai kawai sai ka tare shi ka ce aka ramaka Allahu jaki ina neman fatawa jaki fa a dabbobin ma sai aka ambaci wacce ke da matsala ita cewa yanzu jakin kano da masa littattafai in ya samu wurin da aka kona toka bai iya kwantawa ciki ya birgima ana yanka jaki a suna ana yanka jaki a walima ana yankawa alayya kashin jaki yana taki fitsarin jaki yana taki idan jaki ya ciji masara ko dawa a gona ya cije ta ya fisga tana sake miƙewa murya ma fa Allah ya ce wacce tafi kowace muni tafi zama abin kyama ita ce ta jaki da jaki guda uku su kiwo a gonarka ƙara tumaki guda ɗari uku su shiga domin duk wacce suka ci suka bari za ta taso daga baya amma jaki yawun bakin ma akwai wani acid acid a ciki inda ya saboda a nuna maka matsalar malamin bid'a shi malamin bid'a bala'i ne a cikin al'umma ya hada gaba tsakanin mutane ko ba aiki shige nan ba idan kasuwa kai ba ta tafiya daidai ya ce makwabcinka ne ya ma jifa. sai ka yi amarya ya ce tana da farar kafa ka ji matsiya ce ya ba mai gida laya ya ce in ka sa a zaure barawo bai isa shiga gidan ba ya sake zagayewa ya ba barawon laya ya ce in kan daura wannan to ba gidan da ba za ka shiga ba ya kulla rikici ko bai kulla rikici ba ya sa a kwakwalo idan jariri ya ce a je makabarta a ciro likafani mutum ya mutu a sa shi a sutura abin ne malamin ya ce a je a ciko ciro likafanin za a hada wani lakani saboda wani dan siyasa ya ci zabe saboda kawai ya hada ka da bala'i ya damfare ka ya sa yan mata tsallaka makabarta kun san babban bala'in da ke faruwa kenan yan matan sakwatawa ku saurara ku ji da kyau kar ku yadda da malamin tsubu malaman tsubu suna nan suna tanzina da mata har a makabarta kawai yarinya ta je ta samu malamin tsubu shirgegen boka wai ita tana so ta auri mai kuɗi eh, ni dai a dan taimaka mun eh, eh, ko dai yan kamri nan ya zama yana da ita wai a sama mata ko da wani mai yan kamri kamri haka kawai ya ce ba matsala sai mun je makabarta kin tsallaka kabari kawai yarinya ta ce ta amince kawai ya je ya sa ai mutane tsallaka kabari sau bakwai wai hadda wani adadi kusan bidiyar ta samu gini zama har yan sunnoni sunnoni da yan musahabai ake mata ya hada makwabci da makwabci hoda ya hada uwa da uba da da rigima shi aikinsa kawai hada bala'i cikin al'umma ba ta inda yake da amfani sai matsala ba zai koya wa mutane addini ba in yana tare da gwamna ba zai ce wa gwamna ka ji tsoron Allah ka yi adalci ba in yana tare da sarki ba zai ce ranka ya dade ka ji tsoron Allah ga abin da Allah ya ce ka yi ba in yana tare da alhaji ba zai yi wa alhaji wa'azi ya ce ka ji tsoron Allah kai gaskiya cikin kasuwanci kada ka hada mai kyau da mara kyau kada kai rantsuwa ta ƙarya ka ringa cire zakka a dukiyarka ba zai masa wa'azi ba ya ce ka ji tsoron Allah kai gaskiya cikin kasuwanci kada ka hada mai kyau da mara kyau kada kai rantsuwa ta ƙarya ka ringa cire zakka a dukiyarka ba zai masa wa'azi ba shi dai kullum roƙon Allah kawai zai maka zai ma aiki shi aikinsa kenan eh, in muka maka aiki duk yan adawanka kafi karfin su in muka maka aiki ko an so ka ko ba a so ka ba za ka ci zaɓe in muka maka aiki to sarautar ka za ta ɗore in muka maka aiki dukiyar ka ba za ta yanke ba shi lahira gaba ɗaya ba ta cikin ajandarsa da Allah wannan yayi kama da jaki ko bai kama da jaki ba